بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى أعلم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يودر رسم نشيد كنا تفسير وانا كراتونا تفسير القرآن من جرمة أيو ترى قوة شعبان هجرة تدبو دا 428 wanda ya dace da 22 ga watan 8 ta shekara ta 2007 ta miladiya za mu tashi a faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin Allah ya ce wa idh lil mala'ika ka tuna ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da muka ce ga mala'iku da muka ce mu mala'iku isjudu li adam ku yi sujada ga adama fasajadu sai suka yi sujada illa iblisa sai iblis shine a wato abul jin aba sai yaki imtana amina sujud yaki yin sujada wastakbara ya yi girman kai wa kana min kafirin eh, wa kana min wannan ya mayar da shi cikin kafirai Allah maɗaukacin sarki bayan ya halicci annabi Adam ya hura masa rai sai ya umarci mala'iku da su yi masa sujada zahirin yadda kisar ta zo a wannan suratul baqara cewa Allah maɗaukakin sarki ya ce ma mala'iku ya sanar da annabi adam sunayen al'amura abubuwa ya fifita shi da wannan ilimi sannan ya ce mala'iku su faɗi sunayen wa'annan abubuwa suka ce babu ilimi a gare su saboda haka Allah ya ce ma annabi adam ya faɗa annabi adam ya faɗa to sannan kuma sai Allah ya ce a ka tuna kuma lokacin da muka ce ma annabi da muka ce mala'iku su jada ga adam to zahirin yadda tartibin kissar ta zo cewar bayan an yi wannan kalubale din ga mala'iku sun kasa sanin waɗannan sunaye Allah ya bayyana falalar annabi Adam sai kuma Allah ya ce ma annabi ya ce mala'iku su yi masa sujada saboda haka wato da ilimin annabi adam ya bayyana sa ya bayyana akan mala'iku sai Allah ya umarci mala'iku da su girmama annabi adam hmm. wannan zahiri kenan amma a waɗansu ayoyi a qur'ani ana nuna cewa kamar wato bayan halittar ne kawai mujarradin bayan halittar Allah sai ya ce su sujada wa qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin idan na halicce fa idza sawaitu ya idan na daidaita shi wato na halicce shi na hura raina a cikinsa to ku faɗi kuna masu sujada a gare shi وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين سورة السعد duk dai aka nuna cewa wato bayan umarnin ne aka yi daga wato bayan halittar mujarradin bayan halittar sai aka yi umarni da yin sujada to amma wannan da yadda tafsilin ya zo a cikin suratul baqara an nuna cewa bayan wannan umarni din bayan halittar sai da aka bayyana ilimin annabi adam tukuna da fifikonsa sannan kuma aka yi umarni da mala'iku su sujada a nan allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da damirul jam'i litta azim ya ce wa ibkulna da ku allah ya ce cewa wa ibkala rabbuka yayin da ubangijinka ya faɗa amma a nan wajen da allah yake da allah zai ba da umarni yake bayyana yanda ya ba da umarni wannan gagarumin umarni na farko da ya yi wanda yake shine umarninsa da ya ga mala'iku bayan halittar annabi adam sai ya zo da sigar um, aljam'i da take nuni da ta'azim yayin da muka ce hmm? wannan ba dalala bane akan taslifi akan cewa Allah uku ne kamar yadda jahilai suke faɗa wannan uslubi ne na larabci wato uslubi ne na girmamawa wato na bayyana jin girma da isa da nuna tumbatsa ah. Allah ya nuna girmansa da isarsa ya ce yayin da muka faɗa muka ce ma mala'iku ba wanda zai iya gaya wa mala'iku ba wanda zai iya ba ma um mala'iku umarni in ba shi ba rabbul izza yayin da muka ce ma mala'iku isjudu li adam as-sujud abinda ake nufi da sujada shine sanya goshi a ƙasa sanya goshi a ƙasa nau'i ne na tahiyya nau'i ne na wato gaisuwa ta girmamawa wanda yana da daga cikin wato abinda Allah ya gini mutane a kai mutane sun riga sun ginu akan girmama wato abin nan girmamawa ta hanyar durkuso eh, ko kuma ta hanyar yin sujada a cikin irin hotunan da ake samu na al'ummomin magabata kamar an nuno hammurabi sarkin babil sarkin kaldaniyawa an nuno shi a cikin irin abin da aka bincika a cikin ƙasar iraq aka haƙo na irin wato zanensu da suke yi aka nuno ga an muradi da ake ganin shine wato wanda ya so ma kawo dokoki na yadda za a yi zaman al'umma sarki ne babba na babil sai aka nuno ga mutane suna ne masa ruku haka zalika a cikin ɗaya daga cikin fir'aunonin misra a cikin zanen da aka samu sai aka nuno wato kamammin ribatattun yaƙi aka zana su gashi nan sun yi sujada sun sa goshin su a ƙasa sun yi sujada ga fir'auna afuwan hoton hammurabi da aka nuno an nuno hotonsa ne yana yin ruku'u ga rana ga rana ta zo fitowa ga hamurabi in sarki ya yi ruku'u ga rana domin rana suke bauta ma su ne aka aiko ma annabi ibrahim to wanda nuna cewa kenan wannan yana cikin jibillan mutane yin gaisuwa ta girmamawa to Allah ya ce wa mala'iku su sujada ga annabi adam sujada yana daga cikin hususiyar Allah ta tabaraka wa ta'ala yayin da shari'o'i suka tabbata bayan tabbatar shari'a ba a yi ma kowa sujada sai Allah madaukakin sarki kuma sujada din nan da ruku'u sun tabbata waɗansu sun ce abinda ake nufi da sujud din nan shine wato durkuso wato akin hina sun kuyo shine kamar ruku'u ko abinda bai kai ga ruku'u ba amma inda haka ne da za a kira shi da za a ce irka'u li adam domin ruku'u daban sujada daban kuma al'ummomin da kamar yadda suke sujada suna yin ruku'u hmm, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce mana na Maryam وقالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين aka umarce ta da sujada da ruku'u tare saboda haka da ruku'un da sujada daban-daban ne to amma da aka ce su sujada ba ruku'u ake nufi ba sujada ta hakika su aka ce mala'iku su ma annaba adam domin mubalaga wajen girmamawa fasajadu sai suka yi sujada nan ba ba ai takidin wanda suka yi sujada ba amma a wani wurin a cikin alkuwali Allah ya ce fasajada mala'ikatu kulluhum ajma'un mala'iku sai suka yi sujada gabaki ɗayan su a haɗe wato ba wanda bai yi sujada ba cikin mala'iku hmm? amma nan wajen ba a yi wannan takidin ba saboda wani waje alkur'ani ya bayyana kan cewa dukkan mala'iku ne suka yi saboda haka bidu ne suke tuna wannan dalili ne da waɗansu malamai suka kafa akan cewa ba jinsi ne na mala'iku suka aka ce su yi ma annabi adam sujada ba mala'ikun sama da na ƙasa ne duk Allah maɗaukakin sarki ce su annabi Adam sira tun da shi Allah ya ce fa sajada mala'ika kulluhum ajma'un gabaki ɗayan su suka yi sujada illa iblisa sai iblis iblis wannan suna ba suna ne larabci ba suna ne na ajamiyanci haka wannan suna yake hata a cikin tufan mutanen farko duk da an ruwaito daga waɗansu asar kamar da aka rubuta daga maganar Abdullahi ibn Abbas kan cewa yayin da iblis Eh? ya ƙi yin sujada ublisa ay ub'ida min rahmatillah sai aka nisantar da shi daga rahmar Allah sai shi yasa aka sa masa suna iblis ay min al min ablasa yublisu iblasa eh? al mublisin sune ay al mub'adin an rahmatillah waɗanda suka wato aka nisanta su daga rahmar Allah amma sahih wannan suna suna ne wanda yake na wato kasuwayin larabci ba ballantana a neman masa tsadi a ce daga wace ma'ana yake shi kuma iblis din nan Allah madaukakin sarki ya bayyana ko wane ne shi kamar yadda yake a cikin suratul kaf illa iblisa kana min al-jinn fa fasaqa an amri rabbi shi iblis wanda ya kasance a cikin aljanna hmm? fa fasaqa an amri rabbi ya fasika ce mu al'amar umarnin ubangijinsa iblis din nan shine abul jinn shi yasa Allah ya ce a fatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni za ku rike shi da shi da zurriyarsa su zamanto waliyai ba ni ba ababan bauta ba ni ba inji Allah saboda haka iblis shine abul jin abin da yasa aka ce masa aka ya shiga cikin umarnin ya sujada tare da mala'iku karramawa Allah madaukakin sarki ya masa saboda matsayinsa na cewa shine uban aljanu baki shine uban jinsin aljanu saboda haka shi ma ya shiga cikin umarnin akwai asar isra'iliyat da dama da suka zo wanda irin wayannan asar din akwai ka'idar da malamai suke ginawa dangane da asar na bani isra'il abubuwa da su daga cikin littafin bani isra'il ya halatta a riwaya daga cikin littafin bani isra'il kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haddithu an bani isra'ila wala haraj ku yi riwaya daga littafin bani isra'il babu laifi a kanku amma yace wa man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar ya tsoratar da kar ai ƙarya a kansa a wata hadi a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan idan haddathakum ahlul kitab fala tusaddiquhum wala tukadibuhum idan ahlul kitab suka gaya muku wani abu kada ku gaskata su kada ku karyata su to da haka ne malamai sun kasa labarukan ahlul kitab al-isra'iliyat kashi uku kamar yadda ibnu kathir ya ce kashi daya wanda mun san gaskiyarsa saboda ya dace da abin da ke cikin alqur'ani da sunna wannan zani imani da shi qat'an domin mun gaskata shi muna gaskata alqur'ani da sunna ne kashi na biyu abinda muka san sa kaf'an saboda ya saba da abinda ke cikin alkur'ani da sunna kamar abinda ake na nasabta abubuwan da ba su dace ba ga Allah tabaraka wa ta'ala hmm? kamar kamar yanda yake a cikin a cikin a cikin abin nan Old Testament kan cewa Allah ya yi kuka saboda wahalar bani da bani Isra'il suke sha irin waɗannan sifofi na natsa'is da za a dangana su ga Allah wannan mun san kaf'an ƙarya ne ko kuma abubuwa da ba su dace ba a dangana ga annabawa kashi na uku shine wanda babu abin da ya zo a cikin alkitabu was sunna da yake nuna gaskiyar wannan labarin ko karyarsa. to wannan shine ake tawaffufi a kai fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum shine wannan janibi kada ku gaskata su kada ku ƙaryata su wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun haka a karin hadisin haka yace wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaykum in sun faɗa sai ku ce mun yi ima wato kar ku garkata su kar ku garkata su kar ku ƙaryata su ku ce mun yi imani da abin da aka saukar gare ku da abin da aka saukar gare ku amma wato ba za ku garkata wannan abin ba saboda babu shaida akan gaskiyarsa babu shaida akan karyarsa to da yawa kamar yadda ibnu kathir yace da yawa daga cikin irin wa'annan labarurukan abubuwa ne wanda ba su da alaka a galibi da wani abu na aqida ko da wani abu na aikin shari'a irin kamar a ce wata sifa ce ko wani abin ka kamar sunan itaciyar da annabi adam a aka hana shi ci da gare ta ko da wani juzi'i ne wani gefe ne na saniyar da bani isra'il aka ce aka ce su ɗauke ta su da mamacin nan irin waɗannan abubuwan wanda yake ba su da ma'ana wajen wato fahimtar ma'anar abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ko kuma aiki da abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa to akwai labaruka da suka zo daga cikin ahlul kitab wanda suke nuna cewa shi shi iblis da ya kasance shine shugaban runduna ta waɗansu shine shugaban rundunar aljanu lokacin da Allah ya halicci waɗansu mutane daga cikin aljanu suka zauna a bayan ƙasa sai suka yi barna suka zubar da jini suka yi ta yaƙi sai Allah ya turo sai Allah ya turo iblis da shi da rundunarsa daga cikin mabiyansa mutanensa suka yaƙe su suka suka yaƙe su suka karkashe su suka tura suka je suka sanya su a can waɗansu kan waɗansu tsibirai nesa da bayan ƙasa saboda haka tun da yayi wannan sai wato izza ta so ma daukar sa shine abinda Allah madaukakin sarki ya sanya na zuciyarsa na kafirci wannan an rusu daga Abdullahi ibn Abbas to amma ka'ida idan isnadi ya inganta na labari daga wanda daga cikin sahabbai idan abu ne wanda yake na idan abu ne wanda yake ra'ayi ba zai iya gane shi ba abu ne wanda yake na ilimin gaibi to ana cewa wannan maganar ana ba ta hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa amma da sharadi ɗaya sharadin shine zama to wannan sahabin baya riwaya daga littafan bani isra'il wannan shine abinda malaman hadisi suka yi ittifaqi a kai wato abinda suke ce ma al-mawqufu lafzan al-marfu'u hukman lafazin mawquf ne zancen sahabi ne amma hukuncinsa hukuncin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ce to sharadi din ya zamanto cewa sahabin shi ya faɗa kuma ya inganta ga wannan sahabi din na biyu ya zamanto wannan sahabin na farko ya zamanto la majala lil ra'ayi fi ba zai yi ai ijtihadi a cikin maganar ba abu na ilimin gai ko abu na batun sakamako da uquba ko na labarin labarukan mutanen farko ko sifar Allah ko sifar aljanna da wuta wannan duk abubuwa ne da ijtihadi baya gano wani sabanin kamar fatawa ta hukunci kace abin nan a mace ta saku ko aure ya inganta ko sallah ta yi ko sallah ba ta yi ba wannan ijtihadi zai iya shiga ra'ayi zai iya shiga fahimta za ta iya shiga amma ka faɗi wani abu wanda yake na gaibu fahimta ka ba za ta taɓa gano ba sharadi na farko kenan sharadi na biyu ya zamanto kuma shi sahabin baya riwaya daga bani isra'il amma idan ya zamanto yana riwaya daga bani isra'il to ta yi wannan abin abu ne wanda ya ji daga wajen bani isra'il to abdullahi ibn abbas ya daga cikin wanda suke riwaya daga wajen bani isra'il kamar yadda daga cikin sahabbai da suke riwaya da wajen bani isra'il akwai abdullahi ibn amr bin al-as akwai wanda san ba sa yi kamar irin su umar ibn al-khattab san baya riwaya da wajen bani isra'il to irin su idan suka yi riwaya suka kawo abinda la majala min ra'ayi fihi ra'ayi ba zai iya shiga ciki ba to sai a bashi hukuncin marfu'i ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to haka irin waɗannan zabaruka da suka zo mutum in ya kanta su a cikin tafan tafsiri sa daga cikin wannan kismin na cewa wannan isra'iliyat ne duk da yake sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa ba a jakkatawa ba a karyatawa sai dai mutum ya ji a kan cewa wannan labari ne kuma galiban za ka ji za ka gare a cikin wannan babu wani wato ba ka buƙatar cewa sai ka san wannan ma'anar kafin ka fahimci sakon da alƙur'ani yake faɗa hikimar da ke cikin aya da darasin da aya ta ke nunawa ba ta baya buƙatar sai ka san wannan ma'ana wanda ya zo daga cikin labarukan bani isra'il ko da abai ne ko suka ruwaito su to iblis kamar yadda muka ce shine wanda shine abu jin Allah madaukakin sarki ya ce shi iblis a nan wajen yayin da aka umarce shi ya ce aba kai tana amina sujud yaki ya saba ma Allah kenan ya yayi girman kai al istikbar yi talabul kibr neman girman kai abinda ake nufi da girman kai girman kai daban jiji da kai daban girman kai ba a girman kai sai idan akwai mutane biyu kaga kan cewa kai kana da matsayi wani ma yana da matsayi kaga ka ba kanka matsayi ka ba ma wani matsayi ka yi abu guda biyu sannan abu ke ka hada na ukun kuma ka ce nawa matsayin ya fi nasa to in ka tara waɗannan abubuwan guda uku shine kai girman kai amma in ka jiji da kanka kana jin kan cewa babu kamar kai gwani ne kai ka iya hmm, kai ka burge wannan ujub ake ce masa al'ija eh, mamaki mutum ya rika mamakin kansa to girman kai ya fi al'ujub muni saboda al'ujub ba zai iya kaiwa ya zuwa ga mutum ya yi ta'adda ya yi wato ya yi zalunci akan wani ba amma girman kai zai kai ya yi wannan saboda girman kai zai kai ya zuwa ka aibata wani zai kai ya zuwa ka wulakanta wani zai kai ya zuwa ka abin nan ka yi ma wani ka aibata shi da idanka ko da bakinka ko da makamancin wannan hmm? wanda yake yana daga cikin sabbin ban shiga wuta kamar yadda ya bayyana a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la yadkhulul janna man kana fi qalbi mithqal habatin min hablin min kibr ba wanda zai shiga aljanna wanda yake da koda kwatankwacin kwatankwacin bayar komayya ne na girman kai sai wani mutum ya ce ya rasulullah الرجل يحب أن يكون ثوبه ج... أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميل فقال إن الله جميل يحب الجمال الكبر غمط الناس قطر الحق وغمط الناس wannan sahabi ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda zai shiga aljanna da yake da koda kwayar zarra ne ta imani sai ce ya rasulullah mutum yana so tufarsa ta zama zama dan ne yana so yana so in koyaushe a ganshi kan cewa shi abin nan wato ba dama ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah jamil Allah kyakkyawa ne yana son kyau wato yana mata wannan ba shine girman kai ba yace girman kai shine fakrul haq take gaskiya bai watsi da gaskiya wa ghamdun nas da wulakanta mutane kaya kamar abin da kamar abin da iblis yake kenan bakrul haq yayi watsi da gaskiya Allah ne yace masa yayi watsi da matsayin Allah yayi watsi da umarnin Allah yace ba zai ba wa ghamdun nas ya wulakanta mutane ya wulakanta annabi adam yace ana khairun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin na fi shi ka halice ni daga wuta ka halice shi daga yumbu shi yasa Allah yace wa kana minal kafirin sai zama to daga cikin kafirai wannan shine farkon zunubi da aka saba ma Allah da shi zunubin girman kai me yasa jibril eh, eh, iblis yayi wannan iblis yayi wannan ne saboda kiyasi kiyasi yayi shi yasa waɗansu malamai suka yi amfani da wannan wajen cewa dukkan kiyasi batili ne tunda farko wanda ya soma kiyasi eh, iblis ne sai ibn hazm kenan suka ce dukkan kiyasi al kiyas kulluhu batil dukkan kiyasi batili ne wannan kuwa sun yi ta'adda sun wuce gona da iri akwai kiyasi sahihi hmm? akwai kiyasi ingantacce kiyasi dan dan dan iblis yayi kiyasi kiyasin ya to na barna ya to ya zamanto kwataccen kiyasi wanda bai nuna cewa dukkan kiyasi ba daidai ne na farko sheikh aminu shinkit ya ce kiyasin iblis matacce ne ta fuska uku sai ma iblis zami ma iblis raddi farko tukuna kiyasin sa shi ake ce masa fasidul i'tibar a cikin a cikin abin da ake sukan kiyasi a cikin ilimin usulul fir. wanda abin da ake kira fasadu i'tibar wal khulfu lin nafs wal khulfu lin nafs aw ijma'in da'a fasad al i'tibar kullu man saba ma nasi. ko saba ba ijma'i shine wanda dukkan malaman usulul fiqh suka kira shi fasadul i'tibar wato idan mutum nassi ya zo na nas wato shine alqur'ani ko sunna ko ijma'i ya zo idan ka ce idan ka saba ma wannan nassin da kiyasi to wannan kiyasin ka sai a ce an mayar maka da shi wannan shi ake ce masa fasidul i'tibar ba a kallon sa kallon sa ma ba a yi ballantana a yarda da shi saboda me saboda ya saba ma nassi Eh? shi yasa ta ga yayin da abdullahi ibn umar ya ce mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tamna'u nisa'a idza ta'azanat imra'atu ihdaku ahadukum ila almasjid masjid eh? fala yamna'ha sai wani dan abdullahi wato idan mata ɗayan ku ta nemi izinin ku za ta je masallaci kar ya hana ta sai wani dan abdullahi ibn umar ya ce idan yattakhidnahu dagla dagla wallahi la namna annahunna yace in suka in aka kyale su za su mai da wannan hanyar barna wallahi za mu hana su kiyasi ko ba kiyasi ba ya ce wato in aka halatta mun su je wanda zai zama to sababi ne zuwa ga barna tunda wannan sababi ne zuwa ga barna dan haka ba za su ba dan haka za mu hana su sai Abdullahi ibn Umar yace uhaddithuka an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi la namna annahunna la ukallimuka abada yace ina maka magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma kana cewa wallahi sai mun hana su to bazan sake maka magana domin me yayi kiyasi fi muqabalatin nafs yayi fito na fito da nafsi da sunan kiyasi shi yasa dukkan dukkan dukkan mazhaba idan ta gina hukuncin ta bisa kiyasi sabanin nafsi dukkan malamai sun yi ittifaki akan cewa ba a riko da wannan kaulin na mazhaba domin kiyasin su ba shi da muhalli kiyasi ne ba irin kiyasin iblis ne ya fi muqabalatin nas Allah ya ce kai kuma kace kai kana ganin gashi shi yasa mutane musamman masu ganin kan cewa sun waye da sun waye da rayuwar zamani sun an faɗa musu wani abu na addini ce ba ai abin nan ai wannan ai wannan bai dace da zamani wannan ai bai dace da hankali ba sai a za a ce a zamani irin wannan a ce za a yi haka kamar masu neman yancin mata Eh, ce ai ya za a ce wai za a ba mace kashi abin nan rabin san namiji wajen wajen mirasi wannan ai ba adalci ba Allah ya faɗa li zakar mithlu haddul unsa yanzu kuma ka zo ka ce ba adalci ba to wannan kiyasin da kai kiyasin iblis ne kiyasi na biyu a fuska ta biyu ta bacin kiyasin iblis shine cewa ya ce wuta an halice shi daga wuta an halice annabi adam daga yumbu wuta ta fi yumbu a wajensa saboda haka shi ma ya fa'a shi ma ya fa'a annabi adam to mu ce ba mai cewa wuta ta fi yin ba wuta al'adar ta barna barna da halaka dukiya amma yunku ba abin arziki ka gina gida yi noma eh, ka sanya shuka a ciki kuma ya fitar maka da kwaya a samu sababin rayuwa da shi kuma sannan kai mu ɗauka ma cewa kamar yadda ya faɗa cewa asalinsa ya fi asalin annabi adam wuta ta fi yunku to mu ce dan asali ya fi dan asalinka ya fi asalin ɗayan wannan bai nuna kan cewa kai ka fi ɗayan ba idan ta harta bi ada'in lahum sharafu kunna sadakta walakin bi isa ma waladu idan kai alfahari da iyaye da suke da matsayi kake cewa ai iyaye na su ne kaza su ne kaza cewa gaskiya ne haka ne iyayen ka su ne kaza amma tur da abin da suka halitta suka haifa abin da suka haifa tur da shi sai baka zama to kamar su ba dai su su zama kana da matsayi wannan ba lalle ne ya zama duka kana da matsayi ba kamar yadda laraba su ke faɗa saboda haka wannan ya nuna cewa kiyasin iblis ba shi da mahalli fito na ya fito yayi da Allah shi yasa yake da hadari mutum ya zama shi yasa wato yayin da Allah madaukakin sarki ya saukar da wa in tubudu ma fi anfusikum aw tuquhu yuhasibkum bihi Allah ina yawan maimaita wannan magana in kun boye abin da ke cikin zuciyarku ko kun bayyana Allah zai muku hisabi sabai suka ce ya rasulullah an rubuta mana jihadi mun an rubuta mana hijira mun amma wannan abin a ce hatta abin da ke cikin zuciyar mu Allah zai mana hisabi akan wannan ba za mu iya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ransa ya baci yace za ku ce ne kamar yadda bani Isra'il suka ce sami'na wa asaina mun ji mun saba ku ce sami'na wa abana mun ji Allah mun bi ka ce za ka yi mana hisabi kan abin da ke cikin zuciyar mu mun ji mun bi za mu yi kokari ne haka hmm? yayin da suka faɗa zuciyar su ta yadda suka yi inkiyadi sai Allah ya saukar musu da tafsiri yace la yukallifullahu nafsan illa wus'aha to wannan shi ne abin da ke son mumini ne daga ya ji umarnin Allah ya ce sami'na wa atana ko ba za ka iya ba ka ce na ji na bi Allah ka bani ikon nan iyaka na abudu wa iyaka nasta'in amma ba ka ce haba ta yaya za a yi wannan haba to wannan itirazi ne ga Allah wannan ka bi kana nema ka bi hanyar iblis kenan wa qulna ya adam Allah ya ce muka ce ya adam ya kai annabi adam uskun anta wa zawjuka Janna. ka zauna da kai da matarka a cikin aljanna wa kula minha ku ci daga cikinta ragada ci wanda yake mai kosarwa wanda ba a hana ku ci komai kuma wanda kuke kuna cin duk abin da kuke so haifu shi tuma daga ko ina kuke so wala ta taqraba hadhihi shajara kai ku kusanci wannan bishiya daga ku ci ta fatakuna min adh in kuka haka za ku zamanto daga cikin azzalimai masu masu saba ma Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce wa kunna ya adam sai muka ce ya adam nan Allah ya bayyana matsayin annabi adam wato bayan ya yi wannan ya bayyana matsayinsa da sujada ku duba fa duk wannan fa saboda fa matsayin ilimi wato cewar a Allah madaukakin sarki da matsayin ilimi sai ba shi girma ya sa mala'iku suka yi masa sujada da matsayin ilimi sai ba shi jin daɗi ya sa shi a cikin aljanna Sau da haka waɗansu malamai suka ce wannan ya nuna kan cewa haƙƙin malami ne da ya samu ɗaukaka da girma kuma ya samu sauƙin rayuwa ya ci ya ƙoshi abu da ya sanar ganin cewa haƙƙin malami ya zama to kullum dukun dukkan da shi hmm? kullum a cikin yunwa in aka ga malami yana cikin nima wannan dalili ne akan cewa ba malamin Allah bane wani dalili da ya nuna wannan annabi adam da Allah ya bayyana ilimin sa ya bayyana falalarsa sai sa shi a cikin aljanna ya ce masa ya ci ya ƙoshi in hani'an to nan Allah madaukakin sarki sai ya ce dan ya bayyana matsayin annabi Adam sai ce wa qulna ya Adam Allah bai ce wa qulna lahu ba inda Allah ya sai ce wa qulna lahu uskun anta sai muka ce masa ka shiga kai ka shiga kai da matarka aljanna amma wato dan kamar ya bayyana daukakar sa a ce ya Adam duk mala'iku su ji Allah ya kira shi to me za a ce masa kuma wannan Adam inda aka ce mu masa sujada muka yi masa me kuma za a ce masa ya ce uskun anta wa zawjatal janna kamar yadda Allah zai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama yayin da zai nemi ceton mutane zai zo ya fada karkashin al'arshi ya ce ya yabo ga Allah da waɗansu kalmomi na yabo wanda yake yanzu ban san su ba inji annabi sallallahu alaihi wasallam amma ranar kiyama Allah zai sanar da su ba a taɓa yaban Allah da kalmomi na yabo irin wannan kalmomin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yaba Allah da shi ba idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaba Allah da shi in ba kawai Allah zai ce mata ne na amsa addu'ar ka ba sai ce ya Muhammad sai kira sunansa ala ru'usul khala'iq dan ya bayyana matsayinsa sallallahu wasalamu alaihi ya bayyana darajarsa da martabarsa wannan maqamul mahmud din da kowane annabi yake kaunar sa ya bayyana cewa na sani wannan yake irfa ra'sak wa sal tu'fa wa shfa shaffa ka dauka kanka ka doki a baka ka nemi ceto a baka ceto sallallahu alaihi wasallam wannan ya daga cikin jinsin wannan wannan shine wato hikimar bayyana al-izhar din a nan a maqamin al dan a bayyana falalar annabi adam Allah ya bayyana falalar sai ce ya adam kun anta wa zawjikal janna ka zauna da kai da matarka a cikin aljanna nan sai Allah aina ce uskun anta wa zawjika wannan kaida ce ta larabci idan za ka yi afafi akan zamir wanda yake koyayye munfasil muttasil ko mustafir to ba za ka yi afifi da shi ba sai ka kawo sai ka sake maimaita wannan abdamir munfasil ko wani da ba wa in ala damiri raf'in munfasil muttasil afafta tafsil fi damiri munfasil aw afifin ma wa bila faslin wa rad fi nazmi sha'i'an wa da'afuhu wa da'afuhu ta'id inji ibnu malik yace idan za ka yi afifi da damirin kan damirin muttasil to ka kawo fasil da ad-damirul munfasil ka gani uskun a cikin uskun akwai damir na anta to bai kwan kawai a ce uskun wa zaujuka Za ka ce uskun anta wa zaujuka wannan shine fasihi idan ka ce uskun wa zaujuka baka kawo fasil ba to wannan yana zuwa da yawa a cikin waƙoƙi na a cikin waƙoƙi na shu'ara yana yawa yana zuwa da yawa ai fin nazmi sha'i'an ya zo a cikin waƙoƙi da yawa wa ba'afahu ta'i inji ibn malik kai itikadin cewa wannan abin da'ifi ne da'ifi ne amma ana maganar larabci na fasihin larabci to gashin da yake a cikin alkur'ani sai ka yi takrari hmm? wani da kita za'aman uka ya tsulu min safahati ra'asihi hmm? ma lam yakun wa abun lahu liyanala ma lam yakun lahu wa abun ma lam yakun wa abun lahu me ya ce ma lam yakun huwa wa abun lahu liyanala to da aka ce wannan ya tafi akan luga da'ifiya kama alkur'ani da shine ake kafa hujja da larabci fasihi shi yasa yazo da wannan da haka sai wannan larabci da yazo sabanin wannan a wannan ya saba ma ka'ida da take ingantatta wajen larabawa wa zawjuka matarka azwaj shine wanda ake hada shi da wani su zamanto biyu shine ma'anar da shi yasa ake ce ma mace zawj ake ce ma namiji zawj hmm? hada zawji hadihi zawji ta ce hadihi zawjati wannan kace hadihi zawjati wannan lahadi shi yasa ma hatta riwayar muslim da ta zo na hadisin a mazala sallallahu alaihi wasallam yana tsaye da tsaye daga cikin matansa sai waɗansu suka zo suka ganshi sai ce hadihi zaujati suka ce subhanallah ya rasulullah shine yake ce musu inna shaytan yajri min ibn adam majrad dam yace shaytan yana gudana a cikin a cikin jinin mutane kamar yan a cikin jikin mutane kamar jini yana jin tsoron kasi itikadin cewa su mun ta zato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a shi da wace ce kuma shi yasa ya sauri ya ce musu hadihi zaujati to haka sai aka rawaito da ta maimakon ya ce hadihi zauji to shine malaman na'u suke ce. malamai da suka duba wannan suka ce wannan riwayar masu riwaya ce riwaya ce bil ma'ana amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya faɗan haka don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana magana ne da harshen larabci abinda yasa zauji ba sifa bace abin ai sifa ce wanda yake al-mudakkar wal mu'annas duk ne dan haka ba a buƙatar ka kawo mata ta marbuta don ka bambance ta fuqaha su ne suka yi wannan su kuma abin da ta suka yi wannan dan su tantance wajen bayanin hukunci hmm? su ce alqawlu qawlu zawji wal qawlu qawlu zawja sai su bambance tsakanin mace da namiji in suka ce alqawlu qawlu zawji wal qawlu zauji zawji haka ba za a gane wanne namiji wanne ne mace ba sai su ce alqawlu qawlu zawji in an yi rigima a nan wajen maganar abin nan maganar miji za a karba a nan wajen ko maganan mace in su in su kuma kawo wannan ta ba ba za a gane mace suke nufi ba amma a fasihin lugar larabci ba a cewa zauja a cikin alkur'ani ba za ka ji an ce zauja ba sai dai a ce zauji to Allah ya ce zaujuka zauju adam matar annabi adam ai wanda ta kasa ita ce hawa kamar yadda sunanta yazo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko abin da yazo a cikin alkur'ani na sunanta hawa hmm? a cikin littafin mutanen farko da suka wuce kama a cikin al-ishaq a cikin abin nan a cikin old testament hmm? littafin a tsohon alkawari abin da aka kira ta eve haka ma yake a cikin turanci aka ke kiranta eve hmm? eh, to waɗansu sun ce hawa abin da aka kira mata hawa har sun kawo asar daga ibn abbas cewa da aka halici da aka halici hawa sai annabi adam ya farka sai ya ganta ya farka daga bacci sai ya ganta a gefenta sai ya ce wannan fa ba ce ce sai aka ce wannan hadihi imra'atu hadihi imra'a aka ce wannan mace ce sai suka ce masa sai mala'iku suka ce masa to ya sunanta sai ce hawa sunanta hawa suka ce me ya hawa yace li anna khuliqat min hayy an halice ta daga rayayi to amma wannan yana daga cikin asar na isra'iliya wanda yake ba za a tabbatar da su ba gaskiya domin wannan suna sunan aslan ba shi da wani ishtiqaqi ba larabci ba shi da ishtiqaqi daga cikin harshen larabci amma manzon Allah ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mata suna Hawwa yace laula Hawwa ma lam takun imra'atun zawjaha lam takun unsa qab da ba dan Hawwa ba da mace ba za ta yi ha'inci ba ba za ta ha'inci mijinta ba ishara ya zuwa da cewa Hawwa ta yi ha'incin ta ha'inci annabi Adam menene ha'incin da ta yi Allahu a'lam ba ai bayani ba waɗansu sun kawo da asar amma Isra'iliyat ne ba amfanin ma faɗansu a shahid Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi Adam ya shiga cikin aljanna shi da matarsa alqur'ani bai faɗi ya aka halicci hawa ba kamar yadda ya faɗa yadda aka halicci annabi Adam amma hadisi ya faɗi yadda aka halicce ta ya faɗi cewa an halicce ta daga hakar kari an halicce ta daga hakar kari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce istawsu bin nisa fa innahunna khuliqna min dir' wa inna a'waja ma fi dir' a'lahu dan tattaqima laka ala amri in dhahabta tuqimuhu kasartuhu wa kasruha wa kasruhu talaquha yace ina ne muku wasiya ku kyautata ma mata ku rike su da kyau da kyakkyawan da kyautayi da kyautatawa kuma ku sani cewa mace an halicce ta ne daga haƙarƙari kuma haƙarƙarin da ya fi kowanne karkata shine na can sama haƙarƙarin can sama don shine ya haɗe da can baya ya fi haɗewa da can baya saboda ya fi kowanne karkata ba za ta taɓa miƙe maka ba in ka ce za ka miƙar da ita sai ka karya shi in ka ce za ka miƙar da haƙarƙari sai ya kare to shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karya ta shi ka ka sake ta in ka ce sai mace ta da kai yadda kake so yadda kai kake tunani na miji bisa hankali da sauransu hmm? Ka ce ba za ta yi shagwaba ba ka ce ba za ta yi fushi ba ba za ta abin nan ba za ta yi abin nan balbalin bala'i ba da sauransu duk waɗannan abin kake ba za ta yi ba to sai dai karɓi da ita a wata riwayar ne zo wani in istamta ta da istamta ta biha ala aiwaci in ko ka ji zauna ka ci gaba da zama da ita ka zauna lafiya to sai ka zama da ita kan karkatar a haka take to wannan waɗansu malamai sun ce abinda ake nufi da cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayanin wannan khuliqat min dhil an halce ta daga haƙarƙari me ma'anarsa an halitta daga haƙarƙarin annabi adam ne aka fitar da wani tsoka ta zama to hawa kamar yadda waɗansu riwayoyi na muhammad ibn isa suka nuna amma ba riwayoyi ne musnada zuwa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba ko abin da ake nufi wanda yake shine a zahirin abin da waɗansu malamai suka rinjayar cewa an halice ta da karkataccen ɗabi'a kamar yadda aka halicci haƙarƙari a karkace saboda haka babu bayanin akan cewa yaya aka halittar ta bayanin ne dai akan ɗabi'ar halittar ta a karkace take dangane da ɗabi'ar halittar namiji to Allah madaukakin sarki ya halicci menene hikimar da Allah ya halitta ma annabi Adam Hawa idan ya samu nutsuwa wa min ayati an khalaqa lakum min an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma daga cikin ayoyin Allah ya halitta muku dangin ababen zama matayenku naku litaskunu ilaiha don ku nutsu a cikin su ku samu nutsuwa ku samu hutu a cikinsu ku samu abin da zai ɗebe muku haso zai ɗebe muku kewa eh, kuma ya sanya soyayya da jin kai tsakanin wannan aya ce ta Allah tabi'a ce hmm, da kan cewa mutum ba zai ji kan cewa ya cika ba ya samu abin da zai nutsar da shi in ba mace cewa. haka waɗanda namiji yake auren namiji ko mace take auren mace hmm, wanda yanzu ake nema a mai da shi wai ci gaba har suke nema su kafa ƙungiyoyi akan wannan wannan su ne masu harrafa ɗabi'a masu karkatar da ɗabi'a don ba haka Allah ya halicci ɗabi'a ba Don haka ne ba ka samu idan ka je ka samu wato wato irin abin da ake cewa al-mujtama'atu bada'iyya bida'iyya waɗanda suke wato abin da ake ma da turanci primitive society irin waɗanda suke ba su taɓa haɗuwa da waɗansu mutane ba suna can kan dutse ko can cikin wani kogo ba su taɓa haɗuwa da wani ba ba jinsu su ba ba su taɓa sanin komai ba na halitta in ba su kansu ba sai nan inda suke kewayen su ko irin wanda suke a wani tsibiri daban to idan ka je ka same su za ka ga a cikin yaran su akwai sunan Allah wanda ya makan cewa sunan Allah gariza ce a cikin ɗabi'ar mutum za ka same su suna auratayya sai dai auratayyar kowa da irin jahiliya sa wajen auratayyar, amma dai za ka samu suna auratayya ba za ka samu namiji na auren namiji ba ko mace na auren mace ba za ka samu wannan ba sai a inda tukuna aka zo aka soma mugusta ɗabi'a shi yasa ai farkon wanda suka fara wannan mutanen annabi ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin haka Allah ya sifanta wannan dabi'ar ta su ba wani daga cikin alalamin da ya kasance akan wannan dabi'ar namiji na neman namiji ko mace na neman namiji mace domin ba za a samu sukun tsakani ba za a samu nutsuwar zuci tsakani ba yanzu abin mamaki daga cikin dokokin da ake nema a kawo a ƙasar nan dokokin ba da 'yancin yara child right act da ake nema a kawo ana nan an yayyada shi majalisu na tarayya domin su yadda da wannan wanda a ciki za a bama za a iya bada wato wannan shine yadda za a zo ta hanyar wannan a bama namiji haƙƙin ya auri namiji bayan kuma ya auri namiji din a shi haƙƙin ya je gidan ya je ya ɗauki ɗa a gidan marayu ya zo ya kawo shi wannan gidan da ake da ake da babu mace a ciki duk maza ne su su biyu ɗaya ita ce mata ɗaya shine namiji a ce wai su dainu wannan yaron mata biyu su za su iya yin haka wani doka abin da ake kina a hashe turai Shi ne aka samu waɗansu domin a cikin kafiran ma akwai masu hankali aka samu waɗansu masu hankali hmm, a cikin mutanen spain mutanen andalus suke cewa suka tashi haikan suka ce su ba su yadda ba dokar da ta ba da damar masu kaɓugo su je su ɗauko yaro su raine shi ko 'yan luwaɗi su ɗauko yaro su raine shi a gidansu ba su yadda wannan dokar da ba su yadda da wannan dokan ba domin shi kansa yaron yana da haƙƙi a ce ya taso a gida na ɗabi'ar ɗan adam idan ya taso a gida wanda yake duk mata ne namiji wato miji mace mata mace ko kuma ya taso a gida wanda yake miji namiji mata namiji hmm? yake ina uwarsa wanda yake zai samu hanan dinta ina ubansa wanda zai ji tsoron sa ya bashi umarni ya hana shi aka ce masa wannan mata ita ce shi bai da dan ne a tare da shi a cikin wannan gidan to doka suna da wannan yana da haƙƙi ya kai karar waɗanda suka sanya wannan dokan kuma abu sa saboda haka suka tashi suna yaƙi da wannan dokar aka dakatar da wannan dokar masu hankali ma kenan to irin waɗannan abubuwan da kafiran nan suke yi ya abin da ya sa muke faɗin waɗannan abubuwa Hmm? shi ya cewa irin wayannan abubuwan da kafiran nan suke su ne waɗanda suke sun tafi sun je sun shiga cikin siyasa da sunan kan cewa zan je su dokoki akan musulmi amma babu abin da ya sa su suka shiga siyasa din amma da tara abin duniya ba san menene ma'anar irin waɗannan dokokin da suke sa hannu a kai ba da suke zartarwa ba kuma abin da suke so kenan su kawo a cikin al'umma yanzu yara da aka yi musu irin wannan tarbiyyar aka cuce su aka ɓata tarbiyyar su aka ɓata wato ɗabi'ar su aka ɓata halittarsu da adamtakarsu hmm? wannan wannan laifin me suka yi wani zunubi suka ake musu wannan don me wani haƙƙi wani haƙƙi za a fice su haka amma saboda ne saboda kwaɗayin waɗansu da wofincin waɗansu da tabbancin waɗansu sun je sun zartar da wannan kuma an zo an aiwatar da ita a kanmu to da haka lalle ne ya kamata daga cikinmu musulmi musamman masu ilimin masu karatun harkar siyasa da masu sha'anin harkar lolo masu sha'anin harkar lauyanci hmm? musamman yanzu ana cewa za a gyara tsarin mulkin Najeriya za a cin tsarin mulkin Najeriya mutane su buɗe idan su mutane su san abin da ake nema a za a shigar da dokoki ne wanda za a zo daga baya a rusa addinin mu kuma an aka rusa addinin mu a rusa mutuntakar mu ma hmm? mutuntakar mu ma kawai kan cewa mu mutane ne da Allah ya karrama mu ya ba mu ɗabi'u na ɗan adam na girmamawa ya mai da mu daban da dabba to za a mai da mu dabba ma tafi kuma idan ba mu tashi mun farga ba da irin wannan ne za a zo a yi wannan doka a bata karfin mulki hmm, a bata karfin yan sanda da soja kuma a aiwatar da ita akan muna gani saboda haka wajibi ne ya zama to cewa muna sanar da yan majalisar mu hmm, wakilan da suka je hmm, wanda ba su sani ba a sanar da su wanda suka sani a tunatar da su kuma idan suna yin abu din mu samu wakilci wanda za mu je mu san abin da suke yi mu tsaya mu ce ga haƙƙin mu ga abin da za a kare mu a kai wannan wajibi ne akwai wannan istidraji aka amma wannan shahidi ne saboda irin ɓannin take kunno kai a cikin ƙasashen mu muna gani muna ji muna ji muna gani a cikin ƙasar nan aka samu wannan fitinar da muka zo muka samu eh, lalacewar da aka samu na yan fim abinda yan fim suke kuma da yawa daga cikin wayannan abubuwan yan uwa musulmi ku saurara ku da yawa ta hanyar fim suke zuwa shekara arba'in da suka wuce shekara arba'in da suka wuce afuwan eh, shekara wajen abin kusan hamsin da suka wuce wannan wani dan Amerika ne wanda a lokacin yana da rai yake gaya min da kansa Ya ce ba za ka taɓa a za a taɓa ɗan Amerika a cikin fim a cikin industry ɗin fim na Amerika. ba wanda zai je ya bayyana kansa a cikin abubuwa na fitsara na batsa da ake yi yi hmm? fim ɗin batsa a bayyana batsa free palo ce amma sai ga su da yawa daga cikin ɗabi'u miyagun ɗabi'u ta haka aka yada su a cikin al'umma taka aka yada su ta hanyar fim domin idan mutum ya ga abu an yi a fim sai ce a ah, wato ashe wannan al'ada ce wato mutane suna yin haka shi kenan sai ɗauki wannan su zama su al'ada ah, domin ɗabi'ar mutum kwaikwayo tashbihi ɗabi'a ce ta mutum shi yasa ake so a yi kyakkyawar sunna ko ake gudun a yi mummunan sunna domin idan aka idan mutum ya ga wani abu an yi kwaikwayo in an yi wani abu sai ce shi ma zai yi kwaikwayo ɗabi'ar ɗan adam ce to waɗannan kafirai makiya Allah Ya hudawa in suka samu wato in ba samu fitara da ake yi ba da za a iya kwaikwaya sai su kirkiro ta su sa a yi ta a fil an san mutane bisa al'adarsu ko bisa ɗabi'arsu ta mutuntaka da abin da zai hana su yi wannan mummunan al'ada to sai su kirkiro ta su sa a yi ta a fil idan aka yi ta a fil idan ka gani sai ka ɗauka kan cewa wannan ɗabi'a ce da waɗansu mutane suke rayuwa a kai sau da kai bari ka jarraba kai bari kai kwaikwayo kai ta bari kai koyi sau da kai yan wasan kwaikwayo ta haka ta kansu ne za a kawo mana dukkan barna da muke tsammani da zai bata tarbiyya a cikin wannan al'umma hmm? da haka dole ne mu tashi mu yaƙi da sha'anin harkar wasan kwaikwayo din nan iyaye sake babu yaro babu yaro ko yarinya da zai shiga cikin harkar fim sai wanda iyayensa suka sai wanda iyayensa basu mai da hankali akan tarbiyyarsa bacin tarbiyya shi zai kawo wannan ballantana a ce ya mace sannan kuma gwamnati ga shi ta ɗaure musu gindi wai hanya ce da zai shigo da kuɗi har ana samun waɗansu ina gani a cikin intanet suna faɗa cewa to shikenan mutanen Kano suna yaƙi da da masu harkar fim mutanen Kano suna yaƙi da masu harkar fim ku je ku yaƙi da masu harkar ku je ku yaƙi da harkar fim kuɗaɗen da suke shigo muku da aikin da mutane suka samu sun samu sana'a masu fim suna yin fim masu sayarwa suna sayarwa masu talla suna talla an samu sana'a ga waɗansu za ku rasa aiki mutanen za su rasa aiki idan wannan shine abin da zai kawo arziki a cikin al'umma tur da wannan arziki duk arziki na haram ba abin da zai kawo ma al'umma sai barna sai fasadi me amfanin wannan arziki me amfanin mutum da zai je ya samu kuɗi hmm, da bai samu wannan kuɗin ba sai da ta tsara ku karanta ku karanta abin da yake faruwa da yan fim din mana a duniya wanda suka fi kowa sana harkar fim din wani ne yake mutuwar kirki a cikin su dukkan su daga wanda za ga ya mutu yana cikin kwaya sai wanda za ga ya kashe kansa ba wanda za ga ya samu aure ne kake ba sa iya rayuwar aure ba sa iya zama a cikin al'umma ba sa iya bacci sai cikin kwaya kuma kuna su kansu yan fim din waɗansu daga cikin su din wanda yake Allah ya tasu bakin suna faɗan irin wayannan abubuwa to da haka lalle ne hukuma ta tashi tsaye ta dage akan hana harkar fim din da ana harkar fim hmm? ana harkar wasan kwaikwayo amma nuna kyakkyawan ɗabi'u ake amma yayin da jari hujja ya shiga ciki hmm? yahudawa suka shiga ciki har suka yi koyi da su wai dan an ce Hollywood su ma suka ce Kannywood wai hatta a cikin sunan masu sun yi koyi da su to so suke abinda ake yi a can Hollywood din a nan ma sai an zo an yi shi kuma abin da zai ba su damar su wannan doka ce idan doka da gwamnati ta ba su damar su wannan ta ba ta ce za ta kiyaye haƙƙinsu ta kiyaye damar da ta ba su shine za su je su wannan fusara so da haka anan akwai abin da ke dole gwamnati ce za ta mu abinda mutane abinda abinda malamai za su shine su wa'azartar su kirawo su bayyana gaskiya kuma su kira kan kyakkyawan tarbiyya makarantu abinda za su kenan su kyautata tarbiyya iyaye abinda za su tsaya su kyautata tarbiyya abinda malamai za su gaya musu kenan kuma iyaye su tashi kansu hana su sai da ƴaƴansu kan su abinda yake shine addinin sa yake da shi amma kuma da wannan ya fi ƙarfin mutane ya fi ƙarfin malamai haƙƙin gwamnati ne kuma haƙƙin gwamnati ta kare tarbiyyar al'umma ta kare mutuncin al'umma ta kare makoman al'umma ba ma son makoman ta zama to hollywood wanda kuma yake so makoman ta zama to hollywood ya tashi ta fice hollywood din hmm? ya tashi ya je can america mara ba za su da shi mara ba za su da shi su bashi abin su bashi visa ya je ya zauna a can ba shi dan ne dan uwansu ba hmm? sai samu waliyansa a can a kabira mujrimiha ya je can wajen Allah ya ce ku shi ya ce ma annabi Adam uskun anta wa zawjuka aljanna ka zauna a cikin kai da matarka a cikin aljanna aljanna abin da ake nufi da aljanna kamar yadda ya gabata shine wato albusla ah, ah, wato ah, abin nan hadika lambu wannan jamahirin malamai na ahlus sunna kusan ittifaqin ahlus sunna ne cewa abin da ake nufi da wannan ita ce aljannatul khulud jannat aljannan nan wadda take madawwamiya wadda take a can sama wadda yake saman sama ta bakwai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bayan sama ta bakwai hmm, babu wani abu sai aljanna wa fawqaha arshur rahman sama aljanna shine al al'arsh shi aljanna wannan shi aljanna da annabi adam ya shiga ciki a wata aljanna ce da ba kamar yadda mutum yan mutum da suka ce wata aljanna ce a kasar hind wannan suka ce a kasar palestine wannan suka ce a can kasar farisa gashi nan dai kowa da irin maganarsa saboda sun gani a cikin taura an kira ta jannatu adin an ce mata uh, the garden of eden idin adan ba waɗansu daga cikin malaman musulmi sun a ce abin da ake nufi da jannatu adin shine wannan jannatu eden din da ke cikin bible jannatu adin ko abin da take nufi aljannat wama ba ita ake nufi da wannan eden din ba wannan eden din ita wata abace daban wanda shi ne waɗansu malamai suka ɗauka suka yi amfani da wannan suka ce ai aljanna da aka sa annabi adam ba ita ce ta sama ba ba ita ce aljannatul khuld ba aljanna da ke bayan ƙasa ne malaman mu'tazila da yan qadariya su suka faɗi wannan ko babu hujja akan wannan nan an ce aljanna ana nufin wannan aljanna al'ahadu dhihni ba zai yiwu a ce ana nufin aljins ba in aka ce ana nufin wato ku shiga kowane lambu kaga wannan ba za a ce ai ku shiga kowane lambu ko ba zai yiwu a ce wani lambu ne wanda dama can annabi adam wato abin da ake ce al'ahadin zihini al'ahadin zihini shine wanda yake tunaninka zai je zuwa gare shi daga an faɗa kamar ana cewa ashams ana cewa ashams ka san hankalinka zai koma ya zuwa ga abin nan a cikin zihin ɗinka akwai wata rana wadda take akwai wata halitta wadda take mai haske ko kuma daga an ce abdiya ana nufin haske zai koma ya zuwa ga jinsin wannan haske shi ma nau'i ne na jinsi to babu abin da wannan ba zai zamanto haka ba ko ba zai iya zamantowa istigraq ba zai zamantowa cewa abin da ake nufi shine al wato al-haqiqal jinsiyya ba shine kan cewa wato ka shiga cikin wuri wanda ya hada sifar cewa shi lambu ne da dukkan ma'anar lambu domin wannan babu wannan abinan babu wannan fil kharij saboda haka wannan al'inta aljanna shine ake cewa al-ahadu dhihni al'ahad wato shine ake ce masa al'ahad zikri abu ne wanda yake an san shi an ambace shi annabi adam ya san aljanna shi sa Allah ya ce masa ka shiga kai da matarka a wannan aljannar shi nufin wannan aljanna din wannan aljannar da kuka sani wa kula min ha ku ci daga cikin ta ragadan shi wanda yake wato mai yalwa la hajara fihi ba ana ku komai ba haihu shi tuma ko ina kuke so a ko ina a cikin aljanna wala taqraba hadhihi shajara kada ku kusanci wannan bishiya ai bil akli minha daga ci daga gareta, ta dan ya ce wa hiya ya fassara ta cewa ita ce wato alkama ko kuma dabino abin ko kuma inibi ko kuma akwai akwai da dama amma ba wanda ya zo daga alkitab ko sunna dan haka babu amfanin ma a ambace su wace bishiya ce Allahu a'lam sanin ta ba zai amfane mu ba Allah ya nuna masa bishiya ya ce wannan bishiyar hadi shajara ya nuna masa kar ku ci daga gareta wace iri ce Allahu a'lam ko babu bukatar ma a san shi yasa ba a ambace ta ba a cikin alqur'ani wala a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka takallufi ma kace zaka fassara wace bishiya ce babu bukata a cikin fadin Allah ta'ala wala taqraba kada ku kusanci wannan bishiyar akwai wannan yana tabbatar da abin da ya zo a cikin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kusan sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ta kan zo mai karfafa abin da ke cikin alqur'ani wani lokaci ta zo mai bayyana abin da ke cikin alqur'ani wani lokaci ta zo da wani abu wanda ma ya cikin alqur'ani kuma ta tabbatar da shi to wannan akwai sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da tabbatar da wannan ma'ana hmm? inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fi hmm? mai kiwo da yake kiwon sa a kusa da shingen da aka hana zai iya fadawa ciki to shi sa Allah ya hana kar ku kusance ta ma bai ce kar ku ci ba kar ma ku je kusa da ita daga wannan yayi daga cikin dalilan da malikiya suka rike da shi akan ka'idar saddu zara'i kan cewa idan abu zai kai zuwa ga barna kar ka yi shi tunda ai zuwa kusa da bishiyar ba shine illa ba cinta shine illa to amma saboda zuwa kusa da ita zai iya kaiwa ya zuwa ga cinta sai aka hana zuwa kusa da ita an gane to wannan ƙa'ida ce da malikiya suka ɗauka barna akan kanta ita aka haramta to abin da zai kai zuwa ga barna shi ma sai a hana shi a cikin maliki a wajen imam malik yana hana shi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bi ghairi kada ku zagi waɗanda ba suke kira ba Allah ba kada su zagi Allah kaga ka zagi gumaka babu laifi dan ka zagi gumaka amma sai Allah ya hana saboda me zai saboda zai kai zuwa ga barna zai kai zuwa ga zagi Allah to wannan ma kar ku kusanci bishiyar saboda me saboda wannan zai kai ku ya zuwa gaci daga gare ta fatakuna min az-zalimin idan kuka yi haka za ku zamanto a cikin az-zalimai az-zulmu abin da ake nufi da az-zulmu wa shay'i fi ghairi mahalli ka sanya abu ba a mahallin sa ba zalincin da ake nufi anan wajen shine sabo wato rashin bin umarnin Allah tabaraka wa ta'ala shine ta hanyar wato ku cuci kanku ko kuma ku shishigi ku wuce iyaka da Allah madaukakin sarki ya sanya wato wannan dalili ne akan cewar jin mutumin da ya saba ma Allah yana cutar kansa ne jin mutumin da yake saban Allah yana cutar kansa ne shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah wanda suke idan suka aikata alfasha ko suka cuci kansu shine suka yi abin aiki na sabo sai su tuna da Allah mutumin idan mutum ya aiki na sabo ya cuci kansa saboda aiki na sabo yana sabbaba fushin Allah yana sabbaba tawayar arziki kamar yadda Ibn Abbas yake cewa saban Allah yana da duhu a fuska da kunci a cikin zuci da kiyayya a cikin zukatan mutane da takura a cikin arziki abubuwa guda hudu abdullahi ibn abbas ya faɗa yace saban Allah yana da wannan fuskar ta zake baki kin za a ga alamar duhu a fuskar mai saban Allah za a rinka ganin alamar duhu kaji mutane ba sa san sa mutum kawai kaji ba ta son wani mutum saboda ne ka rasa kana meye dalili kawai ba ta son sa musamman mutumin kirki ne kai sai kaji ba ta son sa Allah ya sanya wannan kiyaye saboda mu saboda sabo wannan abu ne wanda yake Allah ne yake sawa kuma duk yanda ya so duk kuɗin da ya bayar kan a so shi wallahi ba za a so shi ba hmm? sannan kuma da kunci a cikin zuci mai sabo Allah haka ya rinka jin kunci sannan kuma da takura a cikin arziki ko da komai yawan arzikin nasa kullum a cikin kullum a cikin kuka yake kullum a cikin kukan rashi yake kullum a cikin kukan babu yake kullum a cikin kukan rashin isa yake bai ishe shi ba me amfanin kuɗin mutum ke zama kullum mutum kana kuka kullum mutum yana kuka me amfanin kuɗin nasa domin wannan to wannan shine fakar shine ainihin hal shine ainihin bukata to kaga kenan idan mutum ya sako ya cuci kansa don duk wayannan abubuwan suna komawa ne ga mutum shi yasa Allah yake sifanta masu sako da cewa azzalimai ma'ana suna zaluntar kawo kansu wa azallahum ash-shaytanu anha sai shaytan ya zamar da su eh, daga gareta daga cikin aljanna ai wato ba a faɗi ya zamar da su ba amma kamar yadda ya zo a cikin suratul arab an qala hal adullukum ala shajaratul khuldi wa mulk a cikin suratul ta adullukum ala ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla bana nuna muku bishiyar dawama ba da mulkin da ba zai kare ba fa waswasa lahum ash-shaytan liyudiya lahum ma wuriya anhum min sawatihima وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين يمس وسواسي wannan kaga shaiɗan shi ya musu waswasi duk su su biyu waɗansu ruwayoyi na isra'iliyat sun nuna cewa ya zo da sifar maciji ne ya je ya samu hawa ya same ta da ya same ta ta kasance tare da shi ya tsaya a kanta ita kuma sai da ta zo hatta ruɗa annabi adam in ta ce barka gani zan ci abin da zai same ni ta ci ta ka gani me ya same ni sai ma ka ci sannan ita ma ta ci wato ita ta ruɗe shi saboda haka suke cewa mace abin nan a shirira ce amma haka zahirin alkur'ani nuna cewa yi duk su biyan shi dan ya masu ya mawasu wasu ko wasu wasu ɗan kuma shaita duk su biyan shi dan ya mawasu wasu hmm? ga baki ɗayansu lahu ma dogoro hmm? hmm? duk su su biyan ya rudar duk su su biyun ma wannan abin ma wannan waswasi saboda haka wannan ba dalili bane Wani ya ɗaya daga cikin abin da ya sanya a addinan a addinin daga cikin abin da aka karkatar da addinan annabawa da shi a cikin addinin kirista ake nuna kan cewa mace asalin ta sharri hmm? mace asalin ta sharri ce domin ita ce farkon wanda ta sanya aka yi zunubi na farko hmm? saboda haka suke ganin mace asirariya ce don haka ma a da mace ba ta da wani amfani takalmi ma ya fita hmm? mace ana ganin ta ba mutum ba ce ana ganin ta wata baina baina ce tsakanin shaidan da mutum ta fi shaidan amma ba ta kai mutum ba to duk wannan ma'anoni ga alkur'ani ya rusa sai mun cewa wannan babu wannan ma'anar babu wannan su su biyu din Allah madaukakin sarki a su su biyu din shaidan yema waswasi fa azallahu ma kaga haka yake wannan kira'ar jumhur kenan kira'ar hamza fa a shaytanu anha bi ma'ana fa a huma. ya nisantar da su amma zalla bi ma'ana ya zamar da su shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cikin addu'ar da idan zai fita daga gida ya ce Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw an an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla zuwa ƙarshen hadisin daga ciki yake ina roƙon ina neman tsari daga gare ka da in zame ko a zamar da ni domin ɗaya daga cikin hanyoyin da shaitan yake zuwa ma dan adam kenan ya zamar da shi daga inda Allah madaukakin sarki ya gaya masa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fajitalatkum shayatin sai shaitanu suka zamar da su bi ma'ana fastazallatu fastazallatu ash-shayatin fa akhrajahuma mimma kana fihi sai ya fitar da su daga abin da suka kasance a cikin sa na ni'ima wa qulna bitu sai Allah yace sai muka ce musu ihbitu ku sauka ai ila al-ard ay antuma bimashtamaltuma bimashtamaltuma alayhi min dhurriyyatikuma da ku da abin da kuka kunsan riyar ku shi yasa aka ce ihbitu ay gabaki dan ku ba a ce ihbita ba kamar yadda aka ce a cikin surat taha qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'd adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba hudaya fala yadhillu wala la yashqa can sai aka ce ihbita hmm? su su biyun aka gaya ma bi itibari kan cewa su ake mafi tsafi amma a nan wajen da aka ce ihbitu da itibarin cewa ai ba su kaɗai ne za su sauka ba akwai zurriya da suke da yake cikin tsafan annabi adam da za su da su ma daga baki ɗayan su an fitar da su daga cikin aljanna Allah ya ce ku fita daga cikin ta ba'dukum li ba'din adu sashin ku masu gaba da sashi wato zurriyar ku za su zama su suna gaba da juna tun da kuka aikata wannan to shi ke nan kun shiga wannan zai sabba muku shifar adawa ku da juna dole za ku haɗu amma idan kun haɗu dole sai kun saba da juna wannan shi tafsiri raji akwai tafsirin da yake cewa ihbitu ma'ana da ku da shaiɗan din duk ku sauka ba'dukum li ba'din adu da ku da sashin ku makiya kashi ne wato ma'ana shaidan abokin gaban ne kuma ku zama abokan gaban shaitan inna shaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa shaitan abokin gaban ku ne ku rike shi abokin gaba daga nan ne masu mulki masu wayan duniya masu dabarar duniya suka gano hikimar ka gaya wa mutane tarihi tarihin abin da ya faru ga kakanninsu domin wannan ya da isa su ɗauki fansa kamar Allah yana ce kamar Allah yana ziga mu ne ku yi gaba da iblis fa ga abin da ya muku shine sababin fitowar abin ku daga cikin aljanna to wanda ya muku haka kuma kwari ke shi abokin abin kwari ke shi waliyin ku kamar yanda ake so a gaya mu gaya ma ƴaƴanmu irin abin da Yahudawa suke ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine yanzu America da Isra'ila ba sa so a canza zafan musulunci a canza zafan da ake karanta ma ƴan makaranta kar a ce Yahudawa makiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ne domin karatun tarihi a wajen su shine zai sa ba za a manta wannan mummunan adawar ba wanda wannan zai sanya ba za a yarda wata al'umma wanda yake take gaba da ku ba ta zo ta mamaye ku ta galba a ku ko ba dade ko ba jima daga bayan yan baya za su ɗauki fansa to wannan asalin wannan uslubi ne na alkur'ani kuma har wato tarihi ne na tarihi ne na na al'ummomi na duniya haka suke kowace al'umma sai sun yi kokari su gaya ma su hmm, irin abubuwa da ya faru na yaƙoƙi tsakaninsu da makiyansu domin su san wannan abin san tarihin mutane san tarihin mutanen san tarihin al'ummar su su san cewa ga abokan su ga masu taimakon su ga abokan gaban su kuma wannan usulubi ne wanda yake asalin sai samu asali daga cikin alkur'ani to Allah yana cewa sashin ku masu gaba da sashin tsakanin ku da iblis saboda haka shi da ya sanya ku zaman ya to sababin fitar iya fitar ku daga cikin aljanna ni'imar da kuke ciki ku rike shi ya zamanto abokin gaba walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin kuma kuna da matabbata a cikin ƙasa shine wato wurin mawdi'ul qarar wajen da za ku samu tabbata wannan dalili ne akan cewa duk abin da mutum yake bukata zai samu a cikin wata ya bukata sai ya je duniyar wata kamar yanzu inda ake cewa wai za a je a wata duniya a cikin wata saboda ana ganin kan cewa babu isasshen oxygen a bayan kasa ana global warming da wane ne ya kamata a yi wani abin nan a wani gida da masu hannu da ne za su rinka zuwa a cikin sararin samaniya don su samu wato gidan da za su iya samu tatacciyar iska fitataccen wato ni'ima a can wajen haka bukatar Allah ya riga ya ce wala kum fil ardi mustaqarr minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra wa mata'un ila hin da kuma jin dadi ya zuwa ga wani lokaci kankani shine wato za ku samu jin dadin ku duk abin kuke bukata za ku samu a cikin duniya na jin dadi har ya zuwa ga wani lokaci shine ajalin kowa da ajalin sa فتلقى آدم من ربه كلمات sai adamu ya samu waɗansu kalmomi daga ubangijinsa haka take a kira kira'ar jumhur annabi adam sai ya tafi ya karɓa ya samu waɗansu kalmomi daga wajen allah baraka wa ta'ala ubangijinsa nan dangana da aka cewa min rabbihi daga ubangijinsa don a nuna afifa da wato soyayya ta allah maɗaukacin sarki ga annabi adam a kira'ar a wata kira'ar ta ibnu kafir yana cewa fatalaqa adama min rabbihi kalimatun sai waɗansu kalmomi suka zo ma annaba adam kalmomin su ne fa'idai su suka zo ma annaba adam ala ayyati halin wa inna kalmomi ne waɗannan bayanin su ya zo a cikin suratul araf hmm? an rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna al khasirin ya ubangiji mu mun cuci kawo idan baka gafarta mana ba ka kanmu zamu to daga cikin tababbu kamar yadda abul aliyatul riyahi yace wannan kalimat din su ne wannan faɗin Allah ta'ala a cikin suratul araf rabbana zalamna anfusana fataba alaihi sai Allah ya karɓi tubansa at-tauba shine dawowa wato Allah ya dawo ya zuwa ga annabi Adam da yardarsa da rashin yi masa ukuba kamar yadda shi kuma annabi Adam ya koma zuwa ga Allah da barin saba masa da barin wannan saban da a nan wajen akwai matsala ta aqida shine cewa Allah madaukakin sarki ya bayyana annabi Adam da cewa ya nemi tuban Allah Allah ya karbi tubansa a cikin surat taha yace wa laqad ahidna ila adam min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma Allah kuma yace fa wa asa adam rabbahu fa gawa annabi adam ya safi ubangijinsa ya bace hmm? to waɗansu malamai suka ce wannan ya faru ne kafin a yi annabi adam annabci domin annabawa ma'asumai ne to amma ismar annabawa akwai saɓani akan ismarsu daga saga'i bayan ijma'i akan cewa dukkan dukkan musulmi sun yi ijma'i akan cewa annabawa ba sa babban zunubi ba sa alkaba'i amma wajen as shi shine ake sabani Rafida da yawa daga cikin malaman ash'ariya da waɗansu daga cikin maturidiya suka tafi akan cewa as-saga'i kuma ba sa afuwa daga annabawa malaman hadith da kuma wanda yake shine ra'ayin waɗansu daga cikin shine ra'ayin abin nan majmu'a da dama daga cikin as-salaf kuma kaulin da Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya rinjaye shine annabawa ya ya halatta su sagaya amma ba sa dawwama akai la yusirruna ala sagaya hmm? zai iya yiwuwa su yi amma Allah ba zai kyale su ba saboda haka hujjar da hujjar wanda suka ce ba sa sagair sun ce Allah ya ce abu annabawa idan zai halatta su shi karamin laifi kamar Allah ya ce kenan ya halatta a koyi da su a nan wajen tunda kuma Allah bai ce karfi koyi da annabi ba sai kun tabbatar wannan abin da ya ba sagira ne daga cikin sagair ba yana yin aiki kawai ai koyi da shi wannan haka ne hmm? ko mai annabi yana yi za a koyi da shi domin Allah madaukakin sarki ba zai tabbatar da shi ba akan abin da yake ba daidai ba idan wani abu ya same shi da abin da Allah ya rubuto masa na kan cewar ba shi ne abin da ya dace da yarda Allah a lokacin ba to Allah ba zai bar shi a nan ba kuma idan yayi wannan zai ne domin wata hikima shi sa annabi Adam da yayi yi ne bisa nisiyan amma ba sa yi bisa amdan su aikata hatta sa ga din ba sa yin wannan sai dai bisa nishiyan ko bisa alhaba ko kuma bisa tsammanin cewa wannan abin wannan abin abu ne wanda yake Allah madaukakin sarki yake so ko babu wani abu wanda yake yazo da yake nuna abin nan a yake nuna cewa wannan aiki aiki na sabo amma kamar wannan wanda yake Allah madaukakin sarki ya bayyana shi kan cewa sabo ne waɗansu suna ta takallufin fi tawili ce Allah ya kira shi sabo sai ba za su kira shi sabo ba sako ne amma sakon da Allah madaukakin sarki ya bayyana uzurin annabi Adam tun farko cewa ya manta kuma inna Allah tajawaza an hadhihi al-umma al-khata' an nisyan hmm? Hmm? rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah baya baya kama mutane da mantuwa saboda haka Allah ya bayyana uzurin annabi Adam cewa mantuwa ce dan haka ko da ta zama to din saghira min as-saghair kuma Allah ya kira ta ya kira ta isyan za mu kira ta saboda ladabi ga lafazin alkur'ani na Allah har za mu itikadin a cikin zuciyarmu wannan ba ishiyan ne na tawaye ba kamar inda iblis ya ma Allah ba tawaye annabi adam ya ma Allah ba hmm? rauni ne wanda yake Allah ya halitta ya halicci adam akan wannan shine an nishiya raunin mantuwa mantuwa ce ta sanya shi wannan kuma baya annaba abinna nan annabi adam Allah ya tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da da annabcin sa kamar inda ya zo a cikin hadithin shafa'a annabi ne saboda haka baya yin isra'i ba zai yi isra'i akan wannan kuskuren ba abin nan ko da jiddid da ya daga gare shi kuma haka yake duk abubuwan da suka zo daga cikin daga wajen annabawan Allah tabaraka ta'ala wannan a takaice kenan sauran bayani zai zo a cikin a cikin da nan tafan aqida kamar yadda Allah ya kai mu Allah ya sa mu karanta ma'arijul qubul za mu gani abin innahu huwa tawwab alaihi Allah ya karbi tuban sa innahu huwa tawwabur rahim Allah shine mai yawan karban tuba mai yawan karban tuba ga bayin sa arrahim mai jin kai arrahim kamar yadda muke bayani shine wanda yake jin kansa shi da iyaka amma ke bantacce ne ga mu'minai hmm? to Allah mai yawan karban tuba ne ma'ana wato ba sau ɗaya kawai yake karban tuba ba in ka sake ce to shikenan ka ƙara damar ka dama ɗaya aka baka a Allah koyaushe kai zunubi ka dawo Allah maɗaukakin sarki zai karɓi tubanka kuma wanda yake ɗaya daga cikin hanyoyin da iblis yake zuwa kenan ya tsaya tsakanin mutum da tuba ya tsakanin mutum da Allah ya ɓata tsakaninsa da Allah ya ce masa ai kai wannan tuban naka ma na ƙarya ne tuban zakara ne ka yi tuba ka koma ka yi tuba wannan dalili ne akan cewa makarici ne kai yaudarar kanka kake kawai shi dan haka zai rinka gaya maka wannan dan ya hana ka ya rufe maka kofar tuba gashi kuma Allah madaukakin sarki yana cewa ya ya qul ya idza allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke kuna daga rahmar Allah su waye aka ce ma wannan allazina asrafu suka wuce iyaka wajen barna akan kawo kansu kullahu la hadithu minha jami'a Allah ya ce muka ce musu ku sauka daga cikin ta gabaki ɗayan ku daga cikin aljanna ga baki ɗayan ku aka sake maimaita wannan domin yi afafi kan bayanin abin da zai zo nan nan gaba fa in ma ya ci kun minni huda idan shirya ta zo muku daga gare ni faman a hudaya wanda ya bi shirya ta shine fa amana bi wa amila bi ta'ati yayi imani da ni yayi aiki da ta'ata nan Allah bai ce faman a ba wanda ya bi wannan duk da ya faɗi shirya din sai sake maimaita ta domin ta zamanto ta da muhimmanci wato wani lokaci Allah maɗaukakin sarki yana kawo nan maganganu a cikin alkur'ani domin zamanto matsayin kamar al'amtal. kamar yadda Allah yake cewa ja al wa zahaqa al inna kana zahuqa kaga za a iya cewa ja al wa zahaqa innahu kana zahuqa amma shi din amma Allah ya faɗe shi dan ya zamanto wannan wata ka'ida ce amma innal kana zahuqa a faɗe shi a haka a matsayin sa na aya so da kamar wannan ne a faɗi faman tabi'a faman faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim yahzanun ya fi a ce faman tafi abu domin ita kanta wannan jumla za ka yi ɗauko ta zamanto kamar wato matsal ne wanda yake wata ka'ida ce wanda yake za a yi wa'azi da ita za ka sanya ta aya da za ka sanya a gabanka a cikin ɗaki kullum kana karanta ta kana ganin ma'anarta duk wanda ya bi shirya ta in ji Allah to waɗannan babu tsoro a gare su fala khawfun alaihim ai babu tsoro a gare su dan gaba lahira abin da za su samu a lahira wala hum yahzanun ba za su bakin ciki ba kan abin da suka bari a bayan su a nan duniya wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina wanda suka kafirta suka karyata da ayoyinmu ayat abin da ake nufi da aya shine abin da yake nuna abin da yake dalili da yake tabbatar da wani abu to ayoyin Allah ma'ana su ne abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da su na lissafansa to wanda ya yi imani da su wanda ya kafirce ma wannan ayoyi ya kafirce wato ya ƙi imani wato ya ƙi bin su ya ƙi gaskata su bayan ma ya ƙi gaskata su kuma ya kare ta sai ce ƙarya ne hmm? to wanda suka yi wannan fa ulaika ashabun nar waɗannan su ne wuta a sahib al-mulazim abin da yake nufi kenan domin da haka ne aka samu sahibi saboda wanda yake lizimtar wani kullum suna tare to Allah ya ce waɗannan abokan abokan wuta ne ma'ana wato masu lizimtar wuta ne hmm? hum fiha khalidun su a cikin ta madawwama ne wato za su dawwama a ciki bi ma'ana ba za su fita ba kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma ahlun nar alladina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaw yan wuta wanda suke su yan wutan ne masu wama a cikin ta ba za su mutu ba ba za su rayu ba a cikin ta amma al'usa amma waɗanda suke masu sabo wanda suka shiga cikin wuta to fa innahum yumituhumullahu imatata Allah zai macar da su mutuwa sannan sai Allah ya tayar da su bayan sun zama to kamar gawayi cikin gawayi sannan sai a jefa su a cikin wutar rayuwa sai su tsoro a cikin aljanna a cikin kogi ne na rai ya zama to kamar wato gawayi ne masu sako daga cikin mumini haka Allah ba za su dawoma a cikin wuta ba ba su ne ahlun nar hum fiha khalidun ba inda sun in dai sun mutu da kwayar ko da kwayar zarra ce ta imani ba za su dawoma a cikin wuta ba ko Allah ya mutu azaba Allah zai fitar da su da ceton masu ceto da ceton mala'iku da annabawa da salihai da siddiqai sannan daga baya kuma shi Allah kansa ya zo ya ceta sannan yadda da duk wanda yake da da a cikin zuciyarsa akwai misalar zarratin min habba misalar zarratin min imani sai Allah ya jefa su a cikin wannan kogi wani wata korama ce da take kwarara kullu take kwarara take shiga cikin aljanna sai su tsoro a cikin aljanna sai su fito suna ake ce musu aljahannamiyun hmm? Allah ya tsare Allah ya samu a cikin aljanna tare da awwal zumratin min al-wajh ba tare da hisabi ba tare da azaba ba وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله wa محمد وعلى wa وصحبه